Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta ce karfin makwaciyar guguwar da aka wa lakabi da Dorian ya kai mataki na hudu matakin da cibiyar ta ce yana cike da hadarin gaske. zuwa yanzu rautanni sun ce guguwar ta doshi yankin Bahamas da jihar Florida a nan Amurka. Ron DeSantis shine gwamnan jihar ta Florida. We urge all Floridians uh, to have uh, seven days worth of food, and water. Ya ce muna kira ga daukacin mazauna jihar Florida da standi abincin kwanaki bakwai da magunguna da ruwa. Su ma da hukumomin Bahamas sun fidda gargadi ga yankin arewa maso yammaci. Yayin da shugaba Trump shi ma ya ayyana dokar ta a daukacin jihar ta Florida. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwar Amurka ta ce saboda yanayin yadda guguwar ke tafiya a hankali za a kwashe tsawon lokaci ruwan sama na zuba. lamarin da zai haifar da yanayi na ambaliyar ruwa mai barazana ga rayuwa 'yan sanda hong kong sun yi kira ga jama'ar yankin da su kaurace wa tarukan gangami da za a gudanar a yau asabar waɗanda suka ce ba a ba da izinin a yi su ba inda suka kuma yi gargaɗin cewa idan aka kama mutum to zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari shugabannin da ke shirya zanga-zanga a yankin hong kong sun janye wani babban gangami da aka shirya gudanarwa a yau asabar bayan da hukumomi suka ƙi ba da izini a gudanar da gangamin babu dai tabbacin ko wasu daga cikin masu zanga-zanga za su fito don raɗin kansu ko kuma akasin hakan a jiya juma'a aka ba da belin wasu sanannen masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya bayan da aka kama su aka tuhume su da laifin tunzura mutane su shiga zanga-zanga a watan yunin da ya gabata ƙasar uganda ta mayar da wasu mutane biyar 'yan asalin congo zuwa gida ana fargabar mutanen sun yi cuɗanya da wata yarinya mai shekaru tara da ta rasu sanadiyar cutar ebola a gundumar da ake kira kasase da ke yammacin ƙasar ta uganda a ranar laraba yarinyar wacce ita ma asalin ƙasar congo ce ta yi tafiya da mahaifiyarta daga yankin goma suka shiga ƙasar ta uganda ta kan iyakar umfonwe domin neman magani da ƙarshe an keɓe ta aka kuma mai da ita wani asibiti da ke kusa da yankin domin a yi mata magani inda wani gwajin da aka yi ya nuna cewa lallai tana dauke da kwayar cutar ta ebola dr joyce mariku kaducu karamar ministan lafiya ce a kasar ta uganda unfortunately the girl passed on early this morning ta ce abin takaici yarinyar ta riga mu gidan gaskiya da safiyar jiya juma'a kuma bisa bukatar da mahaifinta ya mika ana shirin mika gawata domin a mai da ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo don a yi mata jana'iza a halin da ake ciki a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ya kai mutum dubu biyu a cewar hukumar lafiya ta duniya who hukumar ta kuma ce adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar da waɗanda ake tunanin suna ɗauke da ita ya haura mutum dubu uku ko da yake duk da cewa cutar ta yaɗu zuwa wasu sabbin yankunan ƙasar ta congo hukumar ta who ta ce har yanzu adadin mutanen da ke kamuwa da ita a kowane mako na nan a 177 kamar yadda yake cikin yake ake gani a cikin kowane rabin wata ita dai kwayar cutar ta ebola ta ci gaba da yaduwa duk da cewa an samu rigakafin cutar wacce zuwa yanzu an yi wa mutum 200,000 allurarta a gabashin kasar ta congo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin indonesiya na gudanar da bincike kan wata tarzoma da ta barke mai nasaba da rikicin wariyar launin fata a yankin papua da ke yammacin kasar an kwashe kwanaki ana ɗauki ba daɗi da zanga-zanga a wasu biranen ƙasar biyu kan zargin cin zarafin wasu ɗalibai rikicin ya samo asali ne bayan da aka zargi wasu dakarun ƙasar da sojojin sa kai da laifin furta kalaman batanci ga wasu ɗalibai 'yan yankin papua waɗanda suka shafi na nuna warin launin fata lamarin ya haifar da tashin hankali a can yankin papua da ke yammacin kasar wanda dama yanki ne da ke dauke da 'yan aware al'amarin da jakadan indonesia a nan amurka ya ce babbar barazana ce ga haɗin kan kasar ga dukkan alamu kiran da firayim ministan pakistan ya yi ga al'ummar kasar da ta nuna goyon baya ga yankin kashmir ta hanyar fitowa kofar gidajensu da shagunan kasuwancinsu su tsaya na tsawon minti talatin bai samu karbuwa ba a jiya juma'a saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da Dr. Nafisa hayatu Dan Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na yi ma dakta wannan tambayar. Dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya sai ka ga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajen su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kwarai kuwa. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga da dakta ta ci gaba da bayani. Akwai abubuwa daban-daban zai yi wuya ka ce ga abu ɗaya takamaimai. da shi ne ya jawo yanzu ake ganin mata na kashe maza maza na kashe mata wa ake kashe-kashe mm. amma kuma wasu daga ciki yana mai yiwuwa daga lalura ce wasu lalurai akwai lalurai kala-kala na kwakwalwa da ke iya canza mutum tunani mutum ya rika tunani ko ya yi imani da abin da ba shi ba ne a zahiri wani zai rika tunanin cewa a'a wani na kai mai hari ne yana kokarin ya kashe shi ko ya cutar da shi so wani yana iya daga nan ya ce bari kare kaina ni bari in riga in kashe mutum mm. wani zai tunanin a'a daga lalura yi tunanin cewa to me ma ma'anar zama a duniya gara kawai mutum huta to ya kashe kanshi amma kuma idan na mutu na bar wannan shi kuma fa ya zai yi da rayuwa ya mutane za su kalle shi misali in kamar namiji ne yana tunanin cewa a me amfanin rayuwar shi zai kashe kanshi zai tunanin to idan na mutu na bar matata da 'ya'yana na farko wa zai aure ta wa zai kula da ita 'ya'yana wa zai kula da su za a tsangwame su yau wato irin wannan yana iya tunanin barin kashe su gaba ɗaya in na gama nima in kashe kaina su duk irin waɗannan suna iya faruwa to amma kuma banda haka mutane suna ganin kamar masu lalurar kwakwalwa su suka fi kisa ko yi ma wani lahani mm. to amma kuma ba haka bane waɗanda ke da lafiyar kwakwalwa ma sun fi irin waɗannan eh, bambancin shine shi mai lalurar kwakwalwa so da yawa ya yi imani cewa abin da ya daidai ne don haka ba zai ɓoye kanshi ba na biyu ba zai gudun ma doka ba wani da kanshi in ya gama kisa zai je kai kanshi ƙara. saboda shi a ganin shi ya kiyaye kanshi ne daga abin da ke faruwa baya ga haka kuma wasu masu lalura kwakwalwa ita kanta lalura kwakwalwa tana hana su samun hikima da basira na yadda za su yi shi wannan laifi su yi shi su kauce ma doka so duk irin waɗannan abubuwan su suke sa an fi kama su amma kuma masu lafiya su suka fi yin irin waɗannan aikata irin waɗannan laifuffuka to dakta yanzu kuma sai mu taɓo batun matsalar kwaya da yanzu kusan ta tabi ta'addabi mutane a Najeriya a arewacin Najeriya an ce mm. mata su ma sun shiga wannan harkar abin babu kama hannun yaro. Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsala ta shan kwaya? Haka akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan ba za ka mutum ɗaya zai wuya ka cire ko mutum ɗaya ka ɗauka ko mm. mace ɗaya kika ɗauka tana shaye-shaye in kika ce za ki tsatsefe abubuwan da suka ja take wannan shaye-shayen to za ki gano abubuwa daban-daban da suka haɗu suka haɗa kai suka sa ta a wannan yanayin da take ciki na farko wani yakan haɗa daga gado gado akan gada eh akan gaji kwayar halitta wadda take iya ta sa idan mutum ya fara shaye-shayen ya zama ya zama ya kamu da shi sosai E akwai baya ga haka kuma al'umman mu yanzu yadda take al'umma ce ta kana zaune ne kai kana kaduna amma kana magana da wanda ke saudi arabia mm, so duk waɗannan abubuwa sun daɗa buɗe ma mutane ido na cewa abin da ake yi a wani kusurwa a duniya to kana inda kake nan da nan zaka sami ka ga yadda ake yin shi to amma su mata musamman su mata ya aka yi saka shiga cikin wannan harkar sosai ha abin yake nema ya ɓaci ko ya ma eh, ɓaci ya ɓaci already so da yawa mata su idan suna da matsala ta damuwa ko wani anxiety muke cewa mm. yawan fargaba ko depression irin yadda muka yi magana na lalurar kunci damuwa da kuma matsaloli na yau da kullun na rayuwa ya haɗu da kuma baka samu shawarar kirki ba ko ka samu influence ko rinjaya na mutane yau ba na kirki ba gashi kuma ga yanan ko ina rababa kayan shaye-shayen nan ko'ina akwai su so idan duka waɗannan abubuwa suka haɗu to suna iya su sa mace ta shiga daga yi shaye shaye a'a dan ki dan yi ki yayi ma kanki matsala dan ko damuwa dan na wani lokaci kaɗan daga nan sai ya zama ji ko yanayin zaman gidan aure ko zama da iyaye ma za ki ga ga yarinya ta taso budurwa ba uwarta a gidan tana zaune da matar uba kuma babu jituwa ko wani abu ga iyaye ba jituwa ba kula to irin wannan duk abubuwa ne da ke iya sa budurwa ta shiga haɗari saboda za ta fita tana neman wannan shakuwar tana neman wannan ƙaunar to kuma ko in damuwa ne gare ta ba ta da wanda za ta yi magana da shi a gida ya fahimci me take ciki ko kuma ba wanda ya nuna mata cewa zo ketawa ce a jata a jiki a fahimci me take ciki mm. so duk irin waɗannan abubuwa al'adu ne namu na yau da kullum a rayuwarmu amma kuma matasa yanzu ba su da ƙarfin halin da za su jimri yawa ba kamar da ba matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi haƙuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci mm. ba zai bincike ba wasu ba za su yi bincike ba ba za su saurara su ji lallai me ke faruwa ta ina za mu iya mu samun miki maslaha a wannan matsala taki ta gidanki so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'ana in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli na. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar ta mu Dr. Nafisa hayatu den da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda talatin suna fursuna manyan daraktoci na fursuna kuma kowa an kama shi ne kan cewa ya saka hannu ya haɗe dukkan kasa ne to yau tafiyan da ake ba kamar ba ne ko najeriya mun ga shugaba muhammadu buhari ya zo shi ma ya yaƙi da waɗannan barayi. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. yanzu magana nan da muke da ku shugaban kasar kamaru paul biya yana da zunzurutun shekaru 86 a duniya sannan tun ran shidda ga watan nuwamba shekara 1982 wato shekaru 37 da suka wuce yake kan gadon mulki ko ba da alama ya sauka duk da cewa ƙasa tashi tana ci gaba da auka cikin tarzoma iri-iri wacce ta hada da aƙida a wari da wasu sassa na ƙasa suke nuna na cewa suna son su samu yancin cin gashin kansu gashi kuma a ɗaya gefen kamaru kamar sauran ƙasashenmu na afirka tana ta fama da matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki to tsananta waɗannan matsalolin ya samu ka ɗauki ƙudurin mu jingina muhawarar da muke kan yan shi'an najeriya har zuwa nan gaba kaɗan musamman da yake akwai rashin isasshiyar masaniya game da halin da shi madugun 'yan shiya din shek ibrahim ya zazzaki yake ciki tun bayan da ya dawo daga indiya ya kuma sake koma hannun hukuma yanzu kan bari mu cilla ku zuwa can kasar kamaru inda wakilinmu garba awo yake jira shi da bakinsa domin su fara wannan muhawara game da makomar wannan kasa a karkashin shugabancin tsohon shugabanta paul shirin tsaka mai wuya ya dira a kasar jamhuriyar kamaru an da ni muhammad awal garba na tattauna da shugabannin matasa na manyan jam'iyyun kasar guda biyu alhaji ahmadu jibo na jam'iyyar rdpc mai mulkin kasar da kuma alhaji mutari baminda na jam'iyyar SAF ta yan hamayya kan al'amuran da ke gudana a kasar jamhuriyar kamaru da farko dai zan fara da alhaji ahmadu jibo shugaban matasa na jam'iyyar rdpc mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba biya eh, kasa aka ce kowane lokaci da yanayinsa ko ba haka bane shugaban yau shekara talatin da biyar a kowane lokaci yana tafiya wannan kasa switzerland a can wato likitoci ce suke a can yake wato yayin da inda da lafiya na yake tafiya ne nemi magani amma yau kamar da kuka sani cewa kasar kamaru ta fuskanci wani kalubale wayansu mutane ba su so su danta tana zaman lafiya musamman turawan yamma su ne suke da wannan hannu a cikin wannan abubuwan da suke suna so su birkita kasar kamaru saboda tattalin arzikinta da kuma yadda take zaune shekara da shekaru lamun lafiya domin zaman mai kasa shekara talatin da bakwai ba matsala da gine ana kokari da nemo wa matasa aiki ana kokari da gyaggyara garuruka ana kokari da abubuwa masu yawa kowa dai zo kasar kamaru ko da wata biyar ne kai ba ta nan kada za ka karinci cewa abubuwa na canjawa to amma yadda ake faɗa ko da a ruwa kake rawa makiyin yana nan shi kana ta da ba to kaga abin da muke fuskanta kenan kaga kuma ko a kasan shoyin mai kasa yau shekara da shekaru aro aro yana da tafiya ya nemi magani to yanzu kaga wa'ansu an kasiro mutanen da ake ce wani a antisa bina wa'ansu ne daga wa'anda aka yi ma duka a wato wannan election da aka yi da wuce inda shugaba biya ya lashe to a wannan lokaci ne wa'annan da mutane har yanzu sun ki bari wai su dai wai ba ci zaɓe ba kuma zaɓe an riga an yi an kare kaga wannan matsalolin ne kasar kamaru take fuskanta. to alhaji amadu jibo baka ga cewar shugaban ƙasar kamaru kamar ya gaza wajen farfaɗo tattalin arzikin kasar kamaru da kuma sha'anin tsaro ba. Eh, to ya fita matsalar tsaro a duniya matsala ne da wato ruwan dare ne ya ne kuma gama duk duniya ko a ina amurka ce da ta nuna cewa ita tana da wato karfi tsaron kasan ta mun abin da aka faru a eh, abin da ya faru a can atanta na world trade center ta nuna cewa babu duniya na matsalar tsaro ko ta ina haka ne ana tafiya tare da shi ne ko ba haka ba ne bayan da za a cira kamaru ta keɓanta daga cikin wa'ina abubuwa a duba duk ƙasashen afirka a duba duk yawancin duniya ga kuma matsaloli matsalar tsaro matsala ne na duniya ga baki ɗaya to ana wani haka haka abin ya kasance to ya kake ganin ta bangaren tattalin arziki kuma baka ga cewar shugaban kasar har yanzu ya kasa shawo kan al'amuran tattalin arzikin kasar kamaru ba eh to kun san cewa maganar arziki ba za mu koyi maka kamar awar kasar kamaru a gaskiya a shekarun da suka wuce mun samu wato ma'aikatan gwamnati barayi barayi ne musamman wanda sun kwashe kudade masu yawa sun je sun ɗauko a manyan bankuna amma mai kasa Olbia ba za a iya cewa wato la'akari da wannan ba domin yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda talatin suna fursuna manyan daratoci na fursuna kuma kowa an kama shi a kan cewa ya saka hannu ya da dukiyar ƙasa ne to yau tafiyar da ake ba kamar ruba ne ko najeriya mun ga shugaba muhammadu buhari ya zo shi ma ya yaƙi da waɗannan barayi haka ga ƙasar central africa a ƙasar chadi idris debi inno shi ma yana fama da wannan a ƙasar ko ina ne waɗannan mutanen ba za a rasa su ba ko ba haka ba ba mai kasa ba ne ke satan wannan kuɗi mutanen gefen shi yan gwamnati ne kowa aka saka a gwamnati shi ya shiga ya kwashe kuɗi na shi shi kaɗai biliyon biliyon ya tattara to kaga wannan ba shugaban kasa ba don shugaban kasa da zai yara fitar shi fita ina ba amma yayin da kuma ya farga cewa kana ɗiban kuɗin kasa shugaban kasa bai barin ka ce ya kama ka domin a ƙasar afirka na banci ko kasan da wani shugaba ya kama ministoci kamar minista kamar shugaba biya ba. to wannan zaɓuɓɓukan da ake yi ta bangaren zaɓe kana ga shugaba biya na lashe zaɓe ne a ko da yaushe har ya kwace shekaru 38 ka karigar mulkin kasar kamaru. muhammadu awal idan aka ce shugaba biya bai kwace zaɓe shi wanda bai san ya tsarin siyasa yake ba a kasar kamar muna da kamar da za a ce local government kananan kauyuka guda muna da arrondissement guda ɗari uku da da sittin da shida arrondissement adadin ta kenan a ɗari uku da sittin da shida nan muhammadu awal a ko ina jam'iyyar fdpc wato cpdm na da jagoranta a duk ƙauyukan nan babu wata jam'iyyar to yaya za a cewa jiya jiya kungiyoyi jiya jiya ta zo da ki kungiyar da ta kai shekara hamsin tana gaban mulki haba ai man faɗi wawa ne maji ba wawa ba ne wannan ita ne gaskiya. to ahmadu jibo a matsayinka na shugaban matasa ba ga cewa a ya cancanta shugaba bai koma gefe ba matasa dama su masu taka rawar ganin su ba a kasar kamaru. eh wannan magana gaskiya ne kuma wannan tunanin ana cikin ana cikin duba saboda kasan mutum shekar kuma ba mutum da zai ce ya ka goma duk wani mutum hajiji ne kuma yau da fiyan da ake shugaban biya yana da shekara tamanin da uku me yasa yanzu shi ma yadda aka duba domin shi ma mulkin da abin da mutane suke manta ba kwaca ya yi ba ba yaƙi ya yi zai ɗauki mulkin nan ba yana zaman shi aka sauka aka ba shi mulkin nan wannan babban aya ne to haka shi ma yana so kafin ya tafi ya tsarkara komai ya sauka shi ma ya ba ma wani ya dauka amma masu cewa su tayar su yi zanga-zanga su yi kaza su yi kaza a gaskiya ba ta tsarin mulki yake ba. To Alhaji Amadu Jibo to ta bangaren kuma matsalar da yake faruwa a kasar ba na bangaren Baminda na yan aware ya kake ganin kafin ɗauki shi Alhaji Mutari na can Baminda ya kake ganin wannan matsalar kun cimma buri kuwa? eh to ka san matsalan kasar da matsala ne da wato tana dauke da je wa mama awal domin matsalan da nan wato abu ne shi ya gaya maka boyayyen abu ne mutane ne da wato sun zauna sun tsara abubuwa suna su raba kasar kamaru amma yau tafiyar da ake ce maka yau kusan shekara uku ana wuta ana buga da su har a yau ba su iya isa sun raba kasar kamaru ba za ka je birnin bamen da birnin boya manyan birnukan shi wucin sashin can za ka ga gwamnati na nan su waɗannan mutane suna jeji to yau shugaban kasa ya mika hannu ya ce a zo a zauna a yi shawara a zo a zauna a magance wannan abin da su da gwamnati amma shi kasance yanzu kai babu mutum ɗaya musamman wanda zai iya wato ya zo ya kasance zauna a gwamnati a tebur daya mutane ne suna wawwase wa'annan ajejin na wa'annan ajejin su ma ajejin kansu bai na haɗe kai shehu ya ce masu zama maka ma'ayar ta'adda saboda ba su da jagora ɗayan da za a zo har yau wata na uku kenan shugaba ƙasa yana neman a cikinsu da wa za a zo a zauna ba su da shugaba duk wanda aka nuna wa'annan yan jejin da suke ke ba mu yarda da wancan ba wa'annan da suke jeji yan kadaran mutane da bindigogi a jeji su ce muhammad awal karin sai maka da allah ka garin tsuwa ne maka babu wa'anda mutane da ba su karfin gwamnati ba shugaba biya na duba abu yana sara yana duba bakin da to amma ana zargin ku akan cewar ku ne ba ku bukatun a zauna a sasanta domin waɗanda ya kamata ku tura wancan bangaren ba su kuke turawa ba kuna tura yan jam'iyyar ku ta RDPC ne ko CPDM eh kuma mana wal wannan ba zai iya zama ba karya ba saboda a kasar nan da kake gani akwai mutane kusan da mai kasan yan jam'iyyar da ba su so abin da ya kare saboda a hakan su suna jin daɗi haka suna samun kuɗi su ba su yaya a tafiya har ko shekara ishirin ba a akwai kusan da kuma mai haka suke in su ma yan jam'iyya ne wannan ta gaskiya ne su ne kenan idan yayi da aka ce za mu ka shawara a zauna su ne suke nema su tsaka su ce kada a zauna kada a zauna amma shi mai kasa da jamhurin mutane suna so a zauna kuma yanzu haka ana cikin maganganu ne a je a yi bincike a je nan a yi idan kuwa kwanaki don burundi shi shugaban adawar da aka kama a da an yana da ya cikin wa'annan saboda an zo an gan shi yanzu aka ce shi ya wuce gaba da ya jagora ina wa'annan yan uwa a jeji a zauna ya soma kenan sai mutane ko kama shi a gida kuma kai shi ne ko ba shi a shidi suka ka fita maganar nan su yan aware in ka fita to haka cikin aware akwai kuma zo su fito jeji su dawo gari a da kuma ba su faso saboda sun bude jeji suna samun kuɗi suna kama mutane suna daukan fansa ana ba su kuɗi suna ba su kuɗi suna harka wani suna satan mai suna kaiwa jeji najeriya suna tsaro su ba su wannan zaman lafiya eh, eh, wakar. Na ce ta ɗauki misali ta ɓangaren a jihar arewa mai nisa da kuma gabashin kasar kamaru an da kamaru ta iyaka da kasar afirka ta tsakiya bangi ba ga cewa shugaba biya ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki daya to haka ne to daga kan amsar wannan tambayar zamu tashi a makon gobe in Allah ya samu ganshi yanzu muna godiya ga su bakin namu Alhaji Ahmadu Jibo da Alhaji Mutari Bamenda da kuma musamman shi wakilin namu na Kamaru Awal Garba da ya haɗa mana wannan muhawara a can Kamaru ya aiko mana ita anan a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC sai mun dawo muku in Allah ya da mako mai zuwa a huta lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Bawa, sakandami kanan adiza mota raba mai mota dodo kanan alijan yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo an godo da ba da mamba na kullum likitan ka ba wa maza magulza injin na san magoga a kawo guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji da gashe da ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi gashe da tuke tandau mai kano mai saje yi da ba ture fosta, da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa ƙarfi to ka ji sha biyu daidai ba su yin halin baban ta in ya hau bisa hanya kanan a ba da la meilleure